أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين زوة انتماد الآخرة هجرة من غن الله صلى الله عليه وسلم بجوتها تياد تريه بدا أربعين دبقي ya dace da sha uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib anguwan babban daidai cikin garin zaria jihar mu ta kaduna a ƙasar mu ta Najeriya. Muna ci gaba da karatunmu na fiqhu cikin littafin risala. Muna bayani akan sifar sallah. wannan shi ne majalisunmu a littafin na arba'in da biyar insha Allah malam yana cewa wal qira'atu fi zuhr bi nahyi al qira'atu fi subh karatun da ake in an zo sallan azhur وجن قيد ولي الشعور فتنفتن كراتن دا أشيء لي أكلر أصغاهي معنى أدر لنا ما دلر ركوي صرف أنا قوي كسراء الفورة kamar yadda muka sani ana san tsawai ta kira a haka a biyu na tsallar sallar asubahi من الطوال أو na zalik in so samu ne ka karanta surori daga tsawai mufassal wal mufassal da malamai suna cewa yana farawa daga suratul hujurat irin waɗannan surorin in so samu ne ake son a karanta a kallon azuhur ko kuma wanda ba su kai su tsawo ba shine audu na zalik قليلا حدودنا ذلك يزن قليلا يعني bambancin su da من حد ta zama ولا يظهر فيها بشيء من القراءة أليه سنة في سلر أظهر ركو إن تدوك بداهدي to kakka bayyana wani kada ka bayyana wani sashi na kira'a yani takra'u sirran ka karanta fatiha kada sura raka'a ta ɗaya da ta biyu a koyi raka'a ta uku da ta hudu fatiha a koyi shi yasa ake cewa wanda ya bayyana karatunsa a inda ake asirtawa to ya yi ƙari don haka lazim alaihi an yasji da ba'da salami ya zama jazamin ga wanda ya bayyana karatu a inda ake ɓoye karatu ya yi sujjada bayan sallan haddin bayyanawa da asirtawa asirtawa ba ana nufin ka yi karatun zikiri ba malamai suna cewa wanda ya yi karatun zikiri ba shi da sallah kira aka ce dole ne gaɓuɓɓen furuci su furuci da kalmomin alƙur'ani sai dai abinda ake sai na asirtawa an ni a matsaka karatun ka ji yadda kanka kai kanka kowane lafazi tana fitar da shi yadda ya dace amma kai ke jin karatunka aka sun bayyanawa tusmi'u nafsaka wa man yalika kamar yadda malamai suka yi bayanin menene asirtawa menene kuma bayyanawa ka jiyar da kanka sannan wanda ke kusa da kai ya ji karatunka ka bayyana kenan ka ji karatun ka kai ba tare da wanda ke kusa da kai ya ji ba ka asirta kenan yanzu kana iya yi ma hakan sai ka ji na ɗan kusa da kai yana ji an gane ko in yana ji to kana bayyanawa kenan idan baya ji kai kake ji to kana asirtawa kenan shi ne bambanci wa ya kamaru fil'ula wa saniyati a raka'ar farko mai sallan a zuhur raka'ar farko da raka'a ta biyu sai kulle raka'atin bi ummul qur'ani wa suratin sirra ya karanta fatiha ita ce ummul qur'ani domin karatu ko karanta fatiha a kowace sallah rukuni ne dole wanda duk da yi karatun fatiha ba ba shi da sallah wata fatawa da take cewa faƙa umma ta yi tsara min Alƙur'ani, ko aya ɗaya ta karanta a ƙur'ani sallaka ta yi wannan fatawa ba ta inganta ba saboda ta ci karo da sahihan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka ashe ya zama dole kowane musulmi ya kyautata karatun fatiha tun ma dai da liman ba domin yana ɗaukan nauyin al'umma sannan ya karanta sura bayan fatiha a asirce duka raka'a farko da raka'a ta biyu a sallar azuhur وفي الأخيرتين بأم القرآن وحدها سرا ركع دي لك أرتيه tsansu ita kaɗai ba da sura ba ba da ƙarin ayoyi ba zai karanta su a asirce saboda haka salatin zuhuri bi akmaliha salatan sirriyatan sallan a zuhuri daga fara wata har ƙarewa Allah ce da ake yin ta a asirce ba a bayyana karatunta. Wa ya tashahadu fil jirfati al'ula. Idan mutum ya zaman farko a wannan sallah ta la'asar, akwanta a zuhur, ko zai yi tafiya. a zamansa na farko zaman farko ana nufin bayan ka yi raka'a biyu ka zauna kafin ka miƙe tsaye to za ka yi tafiya ila kaulihi haka kai inda ƙarfin tafiyar take cewa wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله إنا من يقين بشيء داوى بجزة داوى جبن جسية شواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم داوى الله نيما غنفا in kana son ka yi masa kirari to ba wanda ya kai wannan abdullah annabi na jin daɗin wannan kalmar da Allah ya tashi ɗaukaka darajarsa ya masa abin da bai makowane annabi ba da wannan suna ya kira shi subhanallazi asra bi abdik ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صلى الله عليه وسلم معناه ba za abubuwan da ake ƙarawa da shi a tafiya ta biyu ba mun ga dogon addu'o'i bidayatan tun daga salati daga annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa addu'o'in da muka ambata da tsari barin wuta barin dujal barin azaban kabari da dai sauransu akayya ta farko ba ثم يقول سنن يميكي فلا يكبر جازي يكبر بها حتى يستوي قائما قيادي بيتك يتشت فكجالا يأنا لن قام بياني با يوبا an gane ai haka na ya fa’alin imamu wa ajiyar wa hadahu shi maliman haka zai yi da mai sallah shi kadai yadda kuka ji an fadin nan na kusan karatun nan a sallan azuhur da kuma yadda za a yi tahiya bayan a biyu da yadda in an gama za a miƙe ba bambanci tsakanin liman da mamu ba bambanci tsakanin mai sallar gan'i da mai yi shi Inna da bambanci wajen ƙira'a ne mafi ingancin zancen masu hadisi idan liman na karatu a ɓoye wajibi ne ka karanta aƙalla fatiha a ɓoye idan yana yi a bayyane kada ka karanta fatiha sai ka saurara wannan in ka tattara zantuttuka daban-daban na malamai musamman malaman hadisi wannan shi ya fi inganci wallahu alam وأما المأمون فبعد أن يكبر الإمام يقول المأموم أيضا kai ma bayan liman ya kaddara ya miƙe sannan kai kuma ka miƙe ku lura da kyau duk inda mamu ke koyi da liman kada ya kuskura ya riga shi aikata wani aiki babban laifi ne akwai kuma abin da in yi haka ma sallarsa ba ta don wanda biyar nan kabbaran har ma ba shi da sallah wanda biyar nan sallama ba shi da sallah tsoron kuma haramun ne kila wani ya zama makaroki فإذا استوى قائما كبر ويسأل في بقية الصلاة ثم تنسيو سوى كبر وأن بعد السنفر أسلم أظهر سيتي هكا زي أي كتاء سوى عن لي من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في yaya yadda za ka yi lokacin da ka duka yaya sufar yadda za ka yi sujudu lokacin da ka kai shi da hanci ƙasa yaya sufar yadda za ka zauna tsakanin tahiya ko lokacin tahiya to yadda ya gabata min bayani a sallar asubahi haka za ka yi a wannan sallah da sauran salloli wa ya tanakkalu ba'daha ana son bayan kammala sallar azhur kayi nafila raka'a biyu ne ita ana son nafila kafinta da nafila bayanta nafila ma'ana ƙari akan abin da yake dole an gane ku na dole shi ne raka'a hudu na azuhur idan ka ƙara wani abu kafin da bayan ayi na kila kenan istilahi idan ƙari na sallah ne kan ce masa na fila an na filatu jam'i an na zan jam'i kenan idan ƙari na azumi ne akan ba shi suna a taɓaiwa التطوع عند نوكم إيه؟ كان أجلي الاثنين والخميس تطوعا لله كان أجلي ثلاثة أيام من كل شهر هذا تطوع كان أجلي تاسوعا بآشرا يوم عرفه عشرة أيام من المحرم بدي سيرنس بسيرنس كل هذا تطوعا لله جل جلاله kuma falalan na da yawa fa muna da gajiyawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawman fi sabilillahi باعد الله عن وجهه في النار سبعين خريفا wanda ya azumi yini ɗaya saboda Allah Allah zai nisanta fuskan sabar wuta jahannama nisan shekara saba'in kaɗa yanzu saba'in ne in ka ɗauka in aka ce ina 'yan saba'in duk samu zube wallahi duk za mu zube wasu alhaji dai da kuma malam nan to kila malam shi ma ya kamo ya ce ina malam da ya a za su da ‘yan yatsun hannu ɗaya don aka ce ana neman ‘yan saba'in a nan in ma sun kammala hannun yatsu ɗayan mai sahihin yatsu <laughs> kila dai ga biyu na gani na kasa ganin na uku aha ga wani yan ai alhaji ba wani lalle ko inda ya rufa ba kana kirin jifan yara na duniya in maka na yara son girma kamar jambo in ga da na taba faɗi a nan ko ɗan adam matakan uku yake da shi e mataki na sani a ce ya isa bai so a ce mashi yaro sai kuma matakin zai son a ce mashi babba sai kuma matakin ƙaryan tsufa kun lura hatta maza ba mata ba mata ma sun fi kyamun a ce masa ƙanana. aka ji ana yaro na bayan uwarsa wata ko in ta dubai sai ta yarinyar nan wallahi ina ganin mutuncinka da kaji abin da zan maida maka don alakanci ka dubi tsaban ido na ka ce min yarinya da lokacin girman ake so da kuma in girman ta zo ke da ɗan jana ka ga mugun kallo a lokacin ba a son tsufa ba a san tsufa to kuma in dai rukunan tsufa suka bayyana sai a shiga ƙaryan shekaru da muna nan tun zamanin tulawa ta ba haƙori muna 'yan mata lokacin aka naɗa sarki tanko ko suna 'yan mata aka naɗa sarki tanko yanzu ana kirgan shekaru shi society kan girmama mai yawan shekaru galiba amma dai ba shekarun baya ba inda ne za ka ga za a fita masallaci yaro na tura babba da ba haka ba ne ka ga an haɗu a hanya tsokakkiya wai babba ne zai haɗe ma yaro saboda rashin mutuncin da muka samu kanmu in kuma ya ƙi ya bandage shi za ka tsufa kai ma za ka gane kurinka ko kai ka ki kun yi kafaɗa ka bugi kafaɗan shi waɗanda za su zo baya dunkul hannu za su yi su bugi ƙirjinka suka ce da Allah tsohon banza ba shi kenan ba a ci gaba hmm. Allah ci kyauta ويتمثل بعدها ويستحب له أن يتمثل جاء بأربع ركعات أنا سو كي نافلة ركعة هدي أسلم الظهر ركعة هدي من ذاك إلى البيوت كاتل بيبايا ذاك إلى الهدي شر كاتل kuma bai hana in kana bukata kai biyu bayan ba duk yakan zan hawakin akwai nawakin da ake ce masa hawakin in ka ƙara da biyu kuma ka ƙara a dole a suna darajarsu na da yawa bayan ladansu na kan ƙashin kansu akan ce idan an sami na ƙasa a dola to sai a ce a duba yana da nafila domin a yaƙe bangon shi a san wani lokaci bango yakan huhuje haɓa rawo ya samu wajen saka ƙafa ya hauha da in ko aka yaɗe ya san ba inda zai sa ƙafa kuma daga kamu wajen yau kaga za a haurawa ba za a yi maka ɓanna ba shi yasa hadisi ya tabbata ko hadisin kuma hadisul qudsi cewa bawa na ba abin da zai yi ya kusanci da rahama ta fiye da abin da na fardanta masa kun tuna shi amma sai ya ce wala ya zalo abdi ya taka'abu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي التي يبصر بها ويده التي يبتش بها daga nan ka kai wani manzala kana cewa Allah ga kuka na sai Allah ya ce na biya roƙo za a baka ba za ma a zata kukan ba Allah ka share mana hawayenmu bukatun da yawa آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة wa azabanna. to ka ji falalan nafila eh, ba abin da za ka kusanci da rahaman Allah kamar yadda hadisin kudisi ya ce mu mattahantuhu alaihi fiye da abin da nace dole sai ta yi saboda haka komin ladan nafila da ke kusa da kamali ba kuma shi kamali bayan lada inda ka yi ba kuma ka ci duka an gane aiki na bai na tuna in ka yi abin da bayan shi yake ce a gudu karin haske yawa a na yanzu za a ba ka lafiyayyen abinci farfesu ko naman nan na tashi suna maka sallama amma za a haɗo maka da ruwa a kofi a sha in ko kana yin na nafila ka ƙaddara ba ruwan kofi za a kama maka ba a'a duk wani abin da ka sani na sha a ji daɗi za a haɗo maka da shi ruwan abarba ruwan lemo ruwan ayaba ruwan mangwaro zuma tataccen madara eh? to za a ce jin daɗin kuɗi ne da wanda aka ba shi da ruwan daren sai ta ba da baƙin ruwa a ya ɗan masa ko ko kuma a baka lafiyayyen da duka, amma ba kaza a sama wannan ko an haɗa masa lafiyayyen da duka ga gasashen zakara ko toyayye ko dafaffe a sama wa ya fi shan daɗi mai bakara a sama to a yaje ne in dai ne karya ba sai ne zai mu ci wani wato zan da kwaɗayin mutane kuma ba mu san a haɗu da mugun biyar kayan ba ya ce ya ce ya ko wani biyar kukwai yi biyar Allah ka datar da mu ويستهد له أن يتنقل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين zai yi sallama a kowace raka a biyu in yayi na tilaku ake magana an ce ana son ka yi raka a hudu kowane biyu kai sallama daga nan za ka fahimci yana nufin kafin a zuhur domin in biyu yake nufi kafin azufar biyu bayan azufar ba bukatar yayi sallama a kowace biyu Allah sa an gane amma tun da yanzu hudu aka ce ka yi to duk biyu kai sallama kada ka hada ka ba ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر ana son ya yi waɗannan hudun kafin la'asar amma kun san bayan la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila hatta ta rubar shamsu kuma yadda hadisi ya zo da shi haske rana ta fada da malamai suka kara wa junansu ilimi mun yi sallar la'asar to wani lalura kila za mu taro a wani masallaci can nan mun yi sallah a nan za mu je kani kaya mu yi wani taro idan na je zan na kila ta hiyatul masjid ko ba zan yi ba mafi yawan malaman hadisi suka ce za a yi umarni na tahiyatul masjid amurin khasun kharaja amin umumi wannan ilimi ne na musamman bai haɗa da hani da magari ba an gane magana aka bayan asubahi amma a wajen fuqaha ba sallah rana ta faɗa in asubahi ne sai ta fito kuma malaman hadisi suna ganin tahiyatul masjid na ƙarfin da hadisan da suka zo game da ita ba shi cikin wancan hannu. wannan umarni ne na daban sai shugaban ƙasa ya ce ta a kwashe jami'an tsaro da sauran manyan ma'aikatan gwamnati da duk za a kwashe musu hashi a ƙasan da zai yiwu ba akwai wasu sai an bar masu sai an bar masu wani aka bar masa nan khas na musamman kenan bai shafi waccan dokar ba shi ne abin da malaman hadisi galibi suka faɗi game da haka suka ce to ai yin na nafila in ana ba haramun ne amma ƙarfin tahiyatul masjidi aka ce ka yi in yanzu ka shigo masallacin saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hutuba wani bawan Allah ya zo ya zauna cikin hutubar ya yanke ya ce hal sallaita raka a kai yi? la kala ta fa salli raka a kai kayi raka a biyu ta hiyatul masjid ya ce a ce ta ka yi raka a biyu ka zai da masallaci idan hutuba ana yi an shigar da wannan umarni a tashi a yi tahiyatul masjid wanda in ana hudu da ko wani magana kai in ka ce ba a magana kai a samun ladan juma'a man kala li mutahaddisin wal imam ya khatibu uskut faqad laga wa man laga fala jumu'ata lahu wanda ya ce mu mai zance ka yi shiri liman na kusa ba yi lagau wanda ya lagau bai da juma'a malamai suka ce fassaran bai da juma'a bai da ladanta eh, ya yi hasara na ladanta domin annabi bai ce ma wanda ya haka ya sake sallah ba idan da za a auna laifin da ladan da ciko ya biyo gyattai to an ce ka ɗinke ƙwarya ta fasa ba sai biya ba maganar kudin aiki ake shi ne ce sai rabiyo jatte Allah ka biyo kasan jatte kai Allah shi kyauta wa alaikum salamu na'am eh, Hmm. na'am Ba a ya yi sallan na bayan fahimci jawabi na domin za ta iya samun wannan masallacin sun yi la'asar masallacin birni ba su la'asar ba ta ba za a hana wanda ya zo yana fila ba don haka bayan kayi la'asar doka take kama ka bayan kayi subahi doka take kama ka idan kun lura da kyau da yake sallar asubahi an fi ji saboda sukunin gari za ka ga wasu sun sallama wasu kuma yanzu suka ta da sallah na? a maka kenan eh akwai su a tattawahi ai ba oho kana nufin an gama tsawafi to kaga wannan mashahu'i ne na daban ka zo min maqami ibrahim musalla wanda ya tsawafi ana son ya yayi nafila a biyu in da yanayi yi a maqamin ibrahim in bai samu ba inda inda yi daidai ne kaga wannan shi ma na daban ne Allah ya gatar da mu ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء نعم ما يصلى ان يازو يبدا لك سكن تصلى الظهر حكى زي يديد وديد اصلى العصر عن ذلك حين يفعل في العصر kama wa tsabnatin zuhuri sawa'a sawa'an a nan wajen adadin aka'o'i hukuku julusi da hiya da sauransu da asattawa shi ne yake nufi illa annahu ya qara'u fi raka'atayn al-ulayayn sai dai mai sallar la'asar ana kan raka'a biyu na farko ya karanta ma'a ummul qur'ani bil min in ya zo karatun sura bayan fatiha to ya karanta surori da ake ce matisarul mufassal wato gajerun surori sai ce misali wa duha wa inna anzalnahu wa nahawu sama misalin waɗannan surori suratul duha da suratul qadri wasu sura masu kama da su inna an zannahu fi lailatul qadri ko wancan bayani da aka yi na dogayen ƙira'a a sallan asubahi fiye da kowanne a zuhun na sannan a takaita ƙira'a a sallan la'asar duka alasta hibabin ne abu ne da ake so balma malamai suna cewa fukaha hatta sallar da take ƙwara ɗayan to an so samu ne ƙira'ar raka'ar farko ta fi tsaye fiye da ƙira'ar raka'a ta biyu an gane ku kuma ba a kan tanki tanki kuma ya kanzan a tsura ɗaya ce ma'ana mutum ne a raka'an farko sai ya karanta suratul ikhlasi qul huwallahu ahad a raka'a ta biyu sai ya karanta inna a afaina kalkautar wacce ce ake komawa kafin wance wannan ba laifi ba ne ba shi malamai suke nufi a canki su ba abinda suke nufi a canki su kaɗai tura ɗaya an gane sai ka karanta wasu ayoyinta na ƙasa a raka'an farko kuma in ka zo ta biyu sai ka koma ayoyinta na farko wannan shi ne aka hana sun kenan saboda ne tartibin alkur'ani yana tafiya akan nizami ne da tsari ina fatan an fahimta to kada kai kai da gindi an gane an san kai da gindi ko to ba a san haka a sura daya har sai kake yin ce kai da kafa ba sai ka ce wanda ya je sayan eh, abin shanu ai hausa ce haka take kuma ba haushe ya gane abin da ake nufi kana cewa kada a yi kai da ƙafa muna yi da duniya ce wani mafi yawan hausawa da za su gane ba kana cewa kai da gindi to duk da haushe ya san inda aka sa gaba inda za a gane ne in ka canza ake canzawa Yawwa, zauna tushen iccen nan kowa zai gane kishin ice ba sai ka ce gindin ice ba wanda in ka je sakwata ma ka faɗi haka za su ce ga wani ɗan iska akwai masu nazarin harshe sukan akwai wani abu da masu nazarin harshe suke ce matabu kalma ce a wajen ku daidai amma a wajen wasu ma zagi ne ya gani to sai ka kiyaye in ba haka ba sai ku faɗa da bare yanzu ka ga mu a wajen in ka ɗauko tabbatanci ka kawo nan, ka ce zauna a gotsin iccen nan ni ma sai ya ce maka ɗan iska eh, sai haka suke cewa da ka ce zai dogo da zai ya ce ɗan gintin da ka ce mutum guntu a nan ku kwana lafiya za ka ga aikin guntu kafin su gajeru Allah ya musu baya a ai gajen ne kawai amma irin gajen nan ne na kunama aka ji akan ce gajiyar na kusan yaƙi ba me kusan yaƙi ba aka ce ƙazan yaƙi kuma a kusan yaƙin ne <laughs> a a a sharɗe kenan <laughs> da yawa dogaye suka raina gajeru kuma ana ɗan nomawa sai su za su kashi yayin da Allah ba ya tura banza Allahu akbar wato akwai wani labari mai ban sha'awa sai dai ba zan iya faɗi ba an gane ai ma a ummin kur'ani bil kitabi min asir yusbu biha wa inna anzalnahu wa ma hawihuma to nan za mu kwana sai mu tashi wa ammal majaribi an gane ku Allah ya sa mu dace wa alaikum salam. na'am yawwa idan mutum ya karanta fatiha to a nan sai ya karanta ma ta yassara min al-qur'ani ko da aya ɗaya ne ta yi na'am na mene? hutu ba wanda ya zo masallaci liman na ba, wanda na gane Mm. Mm. Mm. to ka kyauta daga ka yi wani abu ba ana hudu ba ba ta jawo ma kanka aiki ko ba haka ba to ka yi daidai to shi kuma yaro bai da hankali shi ya ma saboda rashin hankalin Allah ya ɗauke mashi zunubi to ya ga laifi suka yi to nan gaba mai maimakon a mammace su a ja su waje tsaya a yi masu huɗu da ta dace da shekarunsu misali shekaru masu yawan gaske wata rana na dawo ina jin ko gona ne da taccen kofar kona a kan keke na zo wannan fadama in ka dangaro na wajen gidan marigayi ya haya birgit an gane ko nawo hawan akwai wani burtsatse da aka sa a lokacin sai sun zo sun ɗaiɗe ruwa yara ne ‘yan matasa haka da ‘yan bincikensu hakan nan sai babban ne dai abinda na iya gani me ya yi ban sani ba kuma da ya zo ya tunkuɗa bokitin ruwan da ke kan shi ya kifar kuma ya mangare shi sai na zo ina masu dariya ina a tsaya a tsaya a tsaya kuma ido ke kan na tafi sai na ce ma babban da ya zubar da ruwan ya sai na ce kai kai kai kai kai haba ran labai babban ka da kai na kwazzanta shi na kwazzanta shi na ce mai gida kamar ka na tankata kai na dole ce na ce ina jin ka uku fa sai ya kwashe da dariya sai na ce wannan ɗan ƙaramin ƙanin naka wanda za ka taimake shi ka yi kaza ka yi kaza kuma kai za ka zuba mashi haba kaga ya dace saboda Allah a matsayin ka mai hankali mai kaza ku ce ai shi ne a wajen fitin wallahi sai ya anshi bokitin ya je ya ruwan ya sake ɗora mashi don to kaga a wani lokaci tarbiyya tana bukatar salo ba a kai hannu sai duk hanyoyin tarbiyya ya tsare sannan ake tarbiyya da duka yawa akwai tarbiyya بالموئذة بالنصح بالإجراء wani lokaci ɗan ƙofanka za ka zo da shi ko ɗan ɗanka ko da ma ƙwara nawa ne da shi za ka yi tarbiyya in aka kai da sa hannu ko bulala ko an kai ƙarke ne ana fatan an fahimta a kuma tarbiyyar musulunci gaba ɗaya ba zagi kwata-kwata ko yaya abin ya kasance amma mataki na tsarke akan yi duka shi kuma dukan sai an yi da hankali da lura domin kana son ka gyara ne ba kana son ka tandarar ba idan ya zan kuci kuci kaɗan ka gane kuci sai zai zama jiki eh? zan yi mere iyaka dai abu ne da haka yanzu dukkan ta zama masa kamar numfashi bai damu da ita ba ba zai fasawa na haka akwai tarbiyya da barazana an gane ko kai barazana yaro ya kaɗu da sai ka kyale shi ko barazana kai za ka bi shi ka kama ya tsalla da gudun sau ɗaya in ka kace ka bi shi to ka ɓata tarbiyyar ka tun da yanzu yana tsoron har yana gudu to za a kai ga in kana tsire shi to kuma wata rana in ka fara ganin zai tsaya ya cif ya ta ga baka kiri ga ba eh eh kuwa mun tsaya a nan kun zama shi ma yana ta mana sigina wai ya gaji ya gaji abin da yake cewa kenan wutan ya gaji Eh, saboda haka tambayar ma an rufe ta saboda ne ya ina gaya mana ya gaji ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا رب اغفر لنا ولا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آتيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد مما قضيت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم آمين آمين أبوكينا